Masu kallon da sauraron mu barkanku da sake saduwa a cikin wani tasha ta mu mai albarka. Tashar da take zakulo muku sai har labarai daga faɗin duniya. Za mu leƙa gida Najeriya a inda ƙungiyar kwadago ta NLC da TUC ta shirya shiga yajin aikin sai baba ta gani a ranar 3 ga watan Oktoba shekarar 2023. Ta shirya shiga yajin aikin ne saboda matsin rayuwa na raɗaɗin da 'yan Najeriya ke fama da shi bayan da gwamnatin ƙasar ta cire tallafin da take baiwa 'yan ƙasar, wanda tallafin ya janyo wasu abubuwa na matsaloli da dama a cikin da kuma faɗin tarayyar Najeriya, a inda 'yan Najeriya ke shan famar wahala na siyan kayan masarufi da shi ma kansa man, da ma yadda suke shan mai da tsada a gidajen mai a faɗin tarayyar Najeriya. a jiya ne dai kungiyar kwadago ta nlc da tuc ta zauna da wakilan gwamnati domin ganin dai an samu daidaito na fasa tafiya yajin aikin da suka shirya yi a gobe talata wato uku ga watan oktoba shekarar 2023 a kalamai dai ko kuma jawabi da shugaban ƙasa bola ahmad Tunumbu ya fitar na ranar samun 'yancin kai da najeriya ta gabatar a jiya lahadi wanda shine ɗaya ga watan oktoba shekarar 2023 najeriya dai ta sami 'yancin kai daga turawan mulkin mallakan birtaniya shugaba bola ahmad tinubu a kalaman nasa an ji ya bayyana cewa za a ƙara naira dubu ashirin da biyar a kan wato albashin da ƙananan ma'aikata suke ɗauka wanda hakan ya zamanto cewa ƙananan ma'aikata a najeriya za su dinga ɗaukan dubu hamsin da biyar a iya adadin wato watanni shida a inda ƙungiyar kwadago ta ce sam ba ta yadda da wannan wato ta yi da gwamnatin najeriya ta yi musu ba a daya daga cikin wato abubuwan da suka tattauna bayan da suka gudanar da taro a jiya wato lahadi ɗaya ga watan oktoba shekarar 2023 abubuwan da aka cimma a tattaunawar 'yan kwadago da gwamnatin najeriya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 abubuwan da aka cimma a tattaunawar 'yan kwadago da gwamnatin najeriya a ranar lahadin da ta gabata ne gwamnatin najeriya ta yi wani zama na musamman da shugabannin kungiyar kwadago na nlc da kuma tuc a fadin tarihin najeriya kan matakan da za a ɗauka na magance takaddamar da ta bayan cire tallafin man fetur da ake ta takaddama a kai su da 'yan kwadagon sun shirya tafiya yajin aikin sai baba ta gani a wannan makon yayin da ake tsaka da bikin cikar kasar shekaru 63 da samun 'yancin kai daga turawan mulkin mallakar birtaniya sai dai yayin wani zama da shugaban ma'aikatan fadar shugaban najeriya femi bajamiya mila ya jagoranta tare da shugabannin kwadagon an tattauna muhimman batutuwa don lalubo mafita Batutuwan da aka tattauna sun haɗar da amincewa da ƙarin albashin wucin gadi da Naira 25,000 ga ma'aikata da kuma gaggauta samar da motoci masu amfani da gas don sauƙaƙa matsalolin sufuri da cire tallafin man fetur ya haifar. Wani alkawarin kuma da gwamnatin ta yi shine na samar da kuɗaɗe ga ƙananan masana'antu da kuma cire harajin VAT daga iskar gas tsawon watanni shida. da rabawa gidaje miliyan biyar naira dubu saba'in da biyar a watanni uku ma'ana naira dubu ashirin da biyar a kowane wata matsayar da aka cimma yayin taron na shugabannin kwadagon da kuma bangaren gwamnati dai an amince akan cewa ba za a iya aiwatar da dukkanin waɗannan manufofi ba a yayin da 'yan kwadago ke yajin aiki don haka har sai sun fasa janye yajin aikin da suka so su tafi kazalika shugabannin kwadagon sun buƙaci a sake duba ƙarin da ake yi wato da aka yi a naira dubu ashirin da biyar don haka wakilan gwamnati a zaman sun ce za su sake miƙa wa shugaba bola ahmad tinubu buƙatar don yayi nazari a kanta gwamnatin tarayya za ta fara biyan naira dubu saba'in da biyar ga gidaje miliyan sha biyar a kan naira dubu ashirin da biyar duk wata na tsawon watanni uku daga oktoba zuwa da uku, an cimma matsaya a kan cewa za a kafa wani karamin kwamiti da zai tabbatar da aiwatar da yarjejeniyoyin da aka cimma kana kungiyoyin na nlc da tuc za su yi nazari a kan tayin da gwamnatin tarayya ta yi da manufar fasa tafiya yajin aikin sauran waɗanda suka wakilci gwamnatin najeriya a zaman sun haɗar da ministan kuɗi kuma ministan tattalin arziki wato wela odun da ministan yada labarai da wayar da kan jama'a muhammad idris da ministan kwadago wato simon lalong da ƙaramin ministan kwadago wato kiruka onyechocha da ministan kasafin kuɗi da tsare-tsaren tattalin arziki wato abubakar atiku gudu da ministar agaji ta yaƙi da fatara wato betta edo da ministan ciniki da masana'antu da zuba jari wato doris ozoka anete da shugabannin ma'aikata na tarayya wato da shugaban ma'aikata na tarayya dr fulasade yemi esan da mai baiwa shugaban ƙasa shawara